Ruyar da aka yi wa Yohana Sura biyar Na gane naɗin littafi a hannun dama na wannan da yake zama a kujerar mulkin, naɗaɗɗen littafin kuwa yana da rubutu ciki da waje, an kuma rufe shi kamkam da hatimai bakwai, sai na ga wani katon mala'ika mai karfi yana shela da babbar murya yana cewa, wa ya cancanci ya balli hatimin nan ya kuma bude littafin babu wani a sama ko a kasa ko a karkashin kasa wanda ya isa ya balle ya bude littafin ya kuma duba cikinsa sai na yi kuka mai zafi gama ba a sami wanda ya cancanci ya balle ya bude littafin ko ya duba a cikinsa ba sai ɗaya daga cikin dattawan nan ya ce mini, Kada ka yi kuka, gashi zakin nan daga zuriyar Yahuda, tushen Dauda ya riga ya ci nasara, yana da iko ya ɓalle hatimin nan, bakwai ya kuma bude littafin. Sai na ga wani ɗan rago yana tsaye tsakanin kujerar mulkin da halittun nan hudu masu rai, dattawan nan kuwa sun kewaye su. ɗan ragon kuwa yana tsaye kamar an yanka shi, yana da kaho bakwai da idanu bakwai, waɗanda suke ruhohi bakwai na Allah, waɗanda aka aika a dukan duniya. Sai ɗan ragon ya tafi, ya karɓi naɗaɗɗen littafin daga hannun dama na wannan da yake zama a kujerar mulkin. Da ya karɓa, sai halittu masu rai guda hudun nan. tare da dattawan ashirin da hudun nan suka fadi a gaban ɗan ragon, kowannensu yana rike da molo da kwanon zinariya cike da turare mai ƙanshi waɗanda suke addu'o'in tsarkaka, suka rera sabuwar waka suna cewa, Ka cancanci ka karbi daidai littafi ka kuma ɓalle hatiminsa, gama da an kashe ka. kuma ta wurin jininka na hadaya ka wa Allah mutane daga kowace zuriya da yare da kabila da al'umma ka mai da su mulki na firistoci masu hidimar Allahnmu za su kuma yi mulki a kan duniya da na duba sai na ji muryoyin mala'iku waɗanda suka wuce dubban dubbai a kan dubban dubbai suna tsaye kewaye da kujerar mulkin da halittu masu rai guda hudun nan da kuma dattawan nan suna rera waka da babban murya suna cewa ɗan ragon da aka kashe ya cancanci ya karbi iko da wadata da hikima da ƙarfi da girma da ɗaukaka da yabo na kuma ji kowace halitta a sama da a kasa da kuma a karkashin ƙasa da cikin teku dukan abubuwan da suke cikinsu suna rerawa yabo da girma da ɗaukaka da iko su tabbata ga wanda yake a zaune a kujerar mulkinsa da kuma ga ɗan ragon nan har abada a abadin sai halittun nan hudu masu rai suka amsa amin kuma dattawan nan suka faɗi suka yi sujada.